صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili takwas tara uku biyar hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim masu sauraro kun kama radio hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran mustapha adam ya tare da kowa a wannan fitowar wacce ta ce zango na farko a wannan wato zango na biyu a wannan rana da fatan wani lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da ya a cikin shirin namu sun kunshi labarun duniya da dumudumin su sai shirin nan na kokonsa sai shirin mu harshen farisanci sai ku ji kisoshin rayuwa sannan kuma shirin nan na hajjar balaga sannan mu karkare da duniyar mu a yau da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. Labaran duniya da farko ga kanunsu. dakarun kara juyin musulunci na irin sun ce duk wani sabon kuskuren abokan gaba zai fuskanci mayar da martani mai tsanani hamas ta kira da a hukunta hamtaccen kasar isra'ila saboda laifukan take tafkawa kan jami'an kiwon lafiya hezbollah ta labanin ta gayyaci mutane da su fito domin tunawa da zagayowar ranar shahadar said hassan nasrullah yanzu sai a gyara zama domin a aji cikakkun labarin duniya dakarun kare juyin juhar musulunci na iran irgc sun ce duk wani sabon kuskuren abokan gaba zai fuskanci mayar da martani mai tsanani a wata sanarwa da dakarun kare juyin juhar musulunci na iran suka fitar a jiya asabar sun ce abin da ya faru a lokacin yakin tsaron ƙasa mai tsarki na farko da na biyu mayar da martanin iran ya haifar da sakamako mai ƙarfi wanda aiki ne na tsawon lokaci hakanan kuma sanarwar ta ce duk wani sabon kuskure da abokan gaba za su yi na kawo iran hari to jamhuriyar musulunci ta iran za ta samu fifiko a kansu a fagen daga domin martaninta zai zama mai tsanani dakarun kare juyin jiharin musulunci na iran sun kuma bayyana makon tsaron ƙasa mai tsarki na tunawa da yaƙyaƙen da aka kallafa wa iran a matsayin ɗaya daga cikin lokuta masu girman matsayi a iran a cikin kwanakin nan ne dai aka shiga makon tsaron ƙasa mai tsarki da ake bikinsa a kowace shekara wanda na bana yake cika shekaru 45 ana yin bayanin na dakarun Kara juyin har musulunci ta iran ya kuma ce a tsawon wannan lokacin jamhuriyar musulunci ta iran ta ɗauki darussa masu yawa daga abin da ya faru a baya da hakan ya bata damar ƙera makamai na kanta domin kare kanta daga masu wuce gona da irin abin da ya faru yi wato yayin yakin tsaron ƙasa mai tsarki na kwanaki sha biyu da haramtaccen ƙasar isra'ila ya fito fili wanda kuma duniya ta ga hakan ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran abbas arakci ya kore cewa ya zanta da stephen victor na amurka ministan harkokin wajen na jamhuriyar musulunci ta ya kora abin da kafin watsa labaru suka watsa na wato zantawa tsakaninsa da manzan amurka a gabas ta tsakiya stephen witkoff ministan harkokin wajen na iran abbas arakci ya faɗa wa kamfanin dillancin labarun tasnim na iran cewa babu gaskiya a cikin labarin da wasu kafin watsa labaru suke watsawa ministan harkokin wajen na iran ya kuma ce da akwai tuntubar juna a tsakanin tehran da washington ko dai ta bayan fage wato ko kuma ta hanyar musayar wasiƙu da suke yi idan buƙatar haka ta taso wasu kafin watsa labarun ƙasashen turai ne din suka bayar da labarin da ke cewa ministan harkokin wajen na jamhuriyar musulunci ta abbas arakci ya gana da manzan musamman na amurka a gabas tsakiya stephen witkoff sai dai ministan harkokin wajen na iran ya gabatar da shawara da kullautar jejeniya ta wucin gadi wacce za ta share fagen kaiwa ga cimma yarjejeniya mai ɗorewa tattaunawa tsakanin iran da amurka bayan da washington ta baiwa haramtaccen ƙasar isra'ila umarnin kaiwa iran hari ta tsaya sannan kuma ƙashe ita ma amurkan ta kaiwa cibiyoyin nukiliyar iran har hare kai tsaye To kuna jin waɗannan labarun ne dai kai tsaye daga sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran. Ƙungiyar gwagwarmar musulunci ta Hamas ta yi kira da a hukunta haramtaccen ƙasar Isra'ila saboda laifukan da take tafkawa a kan jami'an kiwon lafiya. Ƙungiyar gwagwarmar musulunci ta Hamas ta bayyana cewa laifukan da haramtaccen ƙasar Isra'ila take tafkawa a kan jami'an kiwon lafiya. sa da buƙatar duniya ta yunkura cikin gaggawa a bata sanarwa da ƙungiyar ta hamas ta fitar wacce ta ƙunshi wannan bayanin ta kuma ci gaba da cewa sojojin mamaya suna ci gaba da rusa sauran cibiyoyin kiwon lafiya da suka saura a yankin gaza hakanan kuma kaiwa likitoci da ma'aikatan kiwon lafiya har-hare ƙungiyar ta hamas ta bayyana abin da haramtaccen ƙasar isra'ila take yi a ƙarƙashin ci gaba da rusa duk wani abu mai amfani a yankin gaza wani sashe na sanarwar ƙungiyar ta hamas ya kuma ambaci cewa ya zo yanzu adadin likitocin da kuma ma'aikatan kiwon lafiya da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kashe a gaza sun haura dubu ɗaya da ɗari bakwai kuma tana tsare da wasu ma'aikatan kiwon lafiyan da likitoci da sun kai dubu wato da sun kai ɗari hudu ƙungiyar gwagwarmayar ta inawa ta kuma yi kira ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su yunƙura cikin gaggawa domin takawa haramtaccen ƙasar isra'ila birki a kan laifukan da take tafkawa cikin ganganci haramtaccen ƙasar isra'ila ta kai hari a kan wata mota a kudancin labanan gwamnatin yahudawan sahiyoniya ta ƙaddamar da hari da makami mai linzami kan wata mota ta hawa a layin wato a yankin nabatiya zuwa marji'un da ke kudancin labanan a ci gaba da keta yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da aka cimma ta ranar 27 ga watan nuwamba na shekara ta 2024 wannan harin wani bangare ne da na keta yarjejeniyar da bangarorin biyu suka cimma da hakan ya jawo mutuwar ɗaruruwan mutane kuma ke ƙara jawo zaman ɗarɗar a yankunan da ke iyakar labanan da haramtaccen ƙasar isra'ila rahotanni da kafin watsa labaru na ƙasar labanan sun fitar da kuma nuna cewa waɗannan hare-haren wani nau'i ne na keta yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da aka cimma da kuma ci gaba da wuce gona da iri irin na 'yan sahayuniya. Ƙungiyar Hezbollah ta Lamunan ta gayyaci mutane da su fito kwansu da ƙwarƙwatarsu domin tunawa da zagayowar ranar shahadar Sayyid Hassan Nasrullah. Ƙungiyar ta fitar da wata sanarwa ta gayyata domin halartar taron tunawa da zagayowar ranar shahadar Sayyid Hassan Nasrullah wanda za a yi a ranar 27 ga watan nan na Satumba. taron tunawa da shahid said hassan nasrallah da sauran waɗanda suka yi shahada a lokacin kamar shahid said hashim safiuddin da sauran kwamandojin ƙungiyar zai kasance a wani gagarumin taro a birnin beirut da kuma sauran garuruwan labanan da misalin karfe 4 da harbi na ranar 27 ga watan nan na satumba. Iran ta ce za ta iya shawo kan duk wani takunkumin da aka kakaba mata. Shugaban ƙasa Iran masu shikiya ne ya bayyana cewa Iran ba za ta miƙa wuya ga buƙatun da suka wuce kima ba, kuma za ta iya shawo kan duk wani takunkumin da aka kakaba mata. Shugaban ya faɗa haka ne dai a wajen bikin karrama 'yar ƙasar da suka sami lambobin yabo a gasar Olympic ta kimiyya a duniya. To ƙarshen labarin duniyar kenan. tun madalla masu saurare bayan da aka gama jin labarin duniya da kuma sai sauran shirye-shiryen da suka hada da shirin nan na kokosan shirin mu koyi farisanci kisoshin rayuwa na hajjul balaga da kuma duniyar mu a yau kuma da su ne muke bankwana da ku a yi sauraro lafiya. ko kun san. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Yau Lahadi, 21 ga watan Satumban shekara ta 2025, wanda ya daidai da 28 ga watan Rabiul Awwal na shekara ta 1447 Hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 116 da suka gabata a ranar irin ta yau, 21 ga watan Satumba na shekara ta 1409, aka haifi Dr. Kwame Nkrumah, shugaban kasar Ghana na farko. wanda ya jagoranci mutanen kasar zuwa ga samun yancin kai daga hannun turawan mulkin mallaka na birtaniya dr kwame nkrumah ya kafa jam'iyyar ghana national party sannan kuma a shekara ta 1951 ya zama firaministan kasar ghana na farko bayan zaben gama gari wanda aka gudanar a kasar da haka kuma ya ci gaba da gwagwarmaya da turawan ingila har sai da kasar ghana ta samu yancin kanta a shekara ta 1957 a lokacin mulkinsa sojin kasar ta ghana dai sun yi yunkurin yi masa juyin mulki a lokuta daban-daban amma ba samu nasarar yin hakan ba sai da a shekara ta 1966 a lokacin da joseph ankara ya jagoranci juyin mulki wanda ya fara da gwamnatin kwame nkurma a lokacin da yake ziyara a kasar china lokacin da suka samu nasarar kawo gwamnatin sa nkurma ya taimaka wajen kafa ƙungiyar ƙasashen 'yan mu ta non-aligned movement sannan kuma ya taimaka matuƙa da kuma ba da gudunmawa wajen kafa ƙungiyar ƙasashen afirka ta oeu wadda ta zama tare afirka daga bisani wato au kwamin kurma ya rasu a shekara ta 1972 a kasar romania masu saurare ko kun san cewa shekaru 31 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan satumban shekara ta 1994 majalisar dokokin kasar faransa ta kafa dokar hana mata 'yan makaranta sanya hijabin musulunci a makarantu faransa ta kafa wannan dokar ne duk da cewa dai hakan ya yi hannun riga da abin da yake rubuce a cikin kundin tsarin mulkin kasar wanda bai kowa da kowa dama a kasar ya aikata addinin sa daidai da fahimtarsa ba tare da wani yana da haƙƙin hana shi ba matukar dai ba zai cutar da jama'a ba amma duk da haka an ƙara faɗaɗa wannan doka wadda ta saba wa kundin tsarin mulkin kasar ta faransa inda ta haɗa har da kasuwanni da kuma wurare na taro jama'a. masu saurare ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a ranar irin ta yau saddam hussein tsohon shugaban mulkin kama karya na kasar iraki ya kaddamar da yaki akan kasar iran saddam ya fara kai hare-hare ne akan garuruwa daban-daban da kuma kauyuka da ke kan iyakar iran da iraki a lokacin sannan kuma ya kashe ɗaruruwan mata da ƙananan yara a cikin waɗannan garuruwa kafin daga bisani kuma ya fara harba manyan makamai zuwa cikin manyan birane saddam hussein ya fara kaddamar da hari akan kasar iran ne bayan samun tabbaci da kasashen turai musamman ma dai amurka da sauran kasashe masu mara masa baya a lokacin akan cewa zai samu cikakken goyon bayan su da taimakon su na makamai da kuma kuɗaɗe da kuma goyon baya na siyasa sai kuma kasashen turai suka ba shi dukkanin abin da yake bukata domin share kasar iran kamar yadda kuma wasu kasashen larabawa na yankin gabas ta tsakiya suka bai wa saddam hussein din taimako makudan kuɗaɗe da kuma kayayyakin aiki sannan kuma ya samu biliyan daloli daga masarautu na saudiya da kuma kuwait a matsayin gudunmarsu duk da cewa dai lamarin ya faru ne a shekara ɗaya bayan juyin juhalin musulunci da aka yi a kasar iran amma da karen kare juyin juhali na kasar iran ɗin sun kwashe tsawon shekaru takwas a jere suna fafatawa da sojin saddam hussein da ƙarshe dai an kawo ƙarshen wannan yaƙi bayan da majalisar ɗinkin duniya ta shiga tsakani masu saurare ko kun san cewa shekaru 34 suka gabata a rana irin ta yau 21 ga watan satumban shekara ta 1991 armenia ta samu yancin kanta daga tsohon tarayyar soviet kuma wannan rana tana a matsayin ranar ƙasa a ƙasar armenia ƙasar ta armenia ta kasance wurin da ke fama da rikice-rikice a tsakanin gwamnatocin iran da daular usmaniya na tsawon shekaru aro-aro har zuwa lokacin da ta ayyana yancin kai a shekara ta 1918 bayan juyin juhalin gurguzu da ya auku a tarayyar soviet amma wannan yanci bai daɗe ba sai kuma kasar armenia ta koma karkashin tarayyar soviet bayan shekaru biyu armenia tana ɗaya daga cikin jamhuri na tarayyar soviet har zuwa farkon abubuwan da suka faru a shekara ta 1980 to sai dai kuma a farkon shekarun 1990 sama da kashi 90 cikin 100 na al'ummar kasar ne sa ka da ƙuri'ar neman 'yancin kasar su da kuma ficewa daga cikin tarayyar soviet da haka a ranar 21 ga watan satumban shekara ta 1991 aka ayyana 'yancin kai a ƙasar armenia wannan ƙasa dai tana cikin yammacin asiya sannan kuma tana yankin caucasus wanda kuma take da faɗin kasa kilomita murabba'i dubu talatin kuma tana iyaka da kasashen iran azerbaijan turkiya da kuma georgia al'ummar ƙasar armenia yawansu ya kai miliyan uku da rabi sannan kuma yawancinsu mabiya addinin kirista ne kuma suna magana ne da yaren armenia babban birnin ƙasar dai shine yerevan sannan kuma kuɗinsu shine drum kuma manyan garuruwan ƙasar dai su ne bandazor da kuma guimari tsarin siyasa a ƙasar armenia dai shine tsari na jamhuriya mai jam'iyyu da yawa da kuma majalisar dokoki bayan an yi yancin kai a jamhuriyar ta armenia ban ballewa daga tarayyar soviet armenia ta yi da'awar mallakar yankin karabakh wanda kuma hakan ya haifar da rashin fahimtar juna da yaƙi mai tsanani tsakaninta da azerbaijan wannan yakin dai ya sanadiyar mutuwar mutane akalla dubu talatin da biyar sannan kuma ya kai ga yarjejeniya ta zagaita buɗe wuta a ƙarshe dai ban shekaru 30 yankin karabakh ya koma ƙarƙashin ikon jamhuriyar azerbaijan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 inda za ku ji cewa ɗaya daga cikin abokan Muhammad wato Hamid ya kasance tare da Muhammad ɗin inda suka tattauna dangane da al'adu na Iraniyawa a lokacin da wani zai tafi haji ko kuma bayan ya dawo. To da rana Ubangiji a cikin wannan shiri za a ji wata tattaunawa da ta gudana tsakanin Muhammad da Hamid din dangane da irin waɗannan al'adu na Iraniyawa. To amma kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan sai an fara sauran dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. دیشب درن جیا کجا اینا تلفن ویر ترهو من تلفن کردم نی نبگا ویر ترهو تو رفتی کی کاتفی فرودگاه فیلن سفکاد تاشن جراگین سما پدر مهیپی مادر مهیپیا آنها می روند سو سنات پیا آنها میخواستند بروند سو سنا سن ستفی سفر تفیا مکه مکه حج ایکن حجی حاجی من یه چی؟ خوب او؟ چرا؟ میسا چند روز قبل کپین وسو انکوانکی آنها آمدند سو سنزو خانه گده آنها خداحافظی کردند. سو سنیبان کنه؟ ما رفتیم. مو منتفی. آنها این کار را می کنند. سو سنایم ونن ایکی. دوستان. ابوکی. فامیل دنگی خانواده ایالی معمولا بسهگ العاده قبل از کپین، مراسم العادو خاص نمسمه یکی ɗaya ban kwana ash'ar take ko faɗin kalmomi. Irfani Na zikiri. Salawat Salatin annabi. Badrage Ƙarfafa gwiwa. بعد از باین سه روز کوانکی اوکو آش پته آش میپزند سنا دفا پته پته آنها میدهند سو سنا بایروا دیگران وسو دیگری ونی ندبن به سلامت چکن قوشن پیا او بر گردد شی زیده او او برگردد شی یه Ihtimalan. Bisa tsammani. Shoma darid. Ku kuna da. To madalla banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari tattaunawar kamar ta gudana a cikin harshen farisanci tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Hamid. دیشب کجا بودی؟ تلفن کردم در خانه نبودی. دیشب به فرودگاه رفتم. پدر و مادر سعید میخواستند به مکه بروند. خب چرا تو به فرودگاه رفتی؟ آنها چند روز قبل به خانه ما آمدند و خداحافظی کردند و دیشب ما با آنها به فرودگاه رفتیم. همه برای خداحافظی با حاجی به فرودگاه می روند؟ معمولا دوستان و فامیل برای خداحافظی به خانه حاجی یا فرودگاه می روند. پس ایرانی ها قبل از سفر حج مراسم خاصی دارند بله یکی از این مراسم خداحافظی هست برای خداحافظی مراسم خاصی دارند بله آنها با اشعار عرفانی و سلوات حاجی را بدرقه می کنند سه روز بعد از سفر حاجی نیز خانوادهش آش میپزند و به دیگران میدهند تا او به سلامت برگردد جالب است پس احتمالا بعد از سفر حج هم مراسم جالبی دارید بله تو مدلا yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari yadda wannan tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa hamid tare da tarjama a cikin harshen hausa دیشب کجا بودی؟ تلفن کردم در خانه نبودی. ادرنجیا جیا اینا که کسن چی؟ نبوگا وی ترهو اما باکا گیده. دیشب به فرودگاه رفتم. پدر و مادر سعید میخواستند به مکه بروند. ادرنجیا جیا na فیلن filin ده تاشن جراگین سما. mahaifin Sa'id da mahaifiyarsa suna son tafiya zuwa مکه. خب چرا تو به فرودگاه رفتی؟ da او. me yasa kai ka tafi filin سما. آنها چند روز قبل به خانه ما آمدند و خداحافظی کردند و دیشب ما با آنها به فرودگاه رفتیم. su wasu 'yan kwanaki da suka gabata sun zo gidanmu sun yi bankwana. A daren jiya, mu da su mun tafi filin sabka da tashin jiragen sama. همه برای خداحافظی با حاجی به فرودگاه می روند؟ duk kowa da kowa na tafiya filin sabka da tashin jiragen sama domin yin bankwana ga mahajjaci? معمولا دوستان و فامیل برای خداحافظی به خانه حاجی یا فرودگاه می روند. مپی یو لوکوتا ابو کی د دنگی سنا زوا گیدن محجی کو تاشن سما دومین یم سابن پس ایرانی قبل از سفر حج مراسم خاصی دارند kenan iraniyawa kafin tafiya zuwa aikin haji suna da al'adu na musamman bale az in این مراسم خداحافظی هست I, ɗaya daga cikin waɗannan al'adun shine bankwana. برای خداحافظی مراسم خاصی دارند؟ کنن a lokacin bankwana akwai wasu al'adu na musamman? بله آنها با اشعار عرفانی و سلوات حاجی را بدرقه می کنند. سه روز بعد از سفر حاجی نیز خانوادهش آش میپزند و به دیگران دهند تا او به سلامت برگردد. ای سو سنا در کلمومی نزکران اوبنگیجی دا سلاتی گا نبی دن پا maniyyaci kwanaki uku bayan tafiyar mahajjati danginsa sukan dafa fate-fate suna rabawa sauran mutane da nufin Allah ya dawo da shi lafiya. جالب است. پس احتمالا بعد از سفر حج هم مراسم جالبی دارید. a da ƙayatarwa kenan ina zaton bayan dawowar mahajjaci daga aikin hajima akwai wasu al'adu masu ƙayatarwa. Bale. E. To madalla, to jama'a masu saurare ganin cewa lokacin da muke da shi da ya kawo jiki dole a nan zamu dakata. sai a shiri na gaba za a ji mu ke da ci gaban wannan tattaunawa cikin wani darasin to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryansu da kuma malama julai ta haɗa shirin fefe ne abdullahi salu ka tsanakin makwata alheri a tarbe mu a shiri na gaba Isoshin rayuwa rahim, Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na isoshin rayuwa shirin wanda yake kawo muku isoshi wa'anda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wa'anda suka haɗa da littafin dastana rastan na atila sha'id murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar imam al-hassan al-mustapha alaihissalam jika manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kuma dan fatima salamun alaiha da muke kawo mako a cikin shirin da ya gabata mun yi maganar yakin nahrawan inda imam amirul mu'minin salam ya yaƙi hawarijawa wa'anda su ne suka ɓata masa ta nasarar da ya kusan samu kan rundunar sham ko kuma rundunar muawiya na abu sufiyan a sifin bayan da suka daga musafin alkur'ani wai suna buƙatar alkur'ani ya shiga tsakaninsu sun yi haka ne a lokacin da suka ga cewa an kusan samun nasara a kansu imam ali salam ya faɗa masu cewa ma makirci ne aka yi masu ya ce ku koma ku ƙarasa nasarar da kuka kusan samu sai suka ƙi banda haka suka bayyana tawaye suka yi barazanan kashe shi kamar yadda suka kashe usman ta bakinsu sannan sun ƙi amincewa da wa'anda ya gabatar musu a matsayin wakilansa a alkalancin da za a yi a daumata jandil wato abdullahi dan abbas da kuma malik al-ashtar sannan suka tilasta masa amincewa da abu musa al-ashari a matsayin wakilinsa a alkalancin da aka yi daga baya sun san cewa abu musa al-ashari makiyin imam salam ne don shi gwamnansa ne a kufa wanda ya yi masa tawaye ya kuma tuɓe shi bayan haka alƙalan suka bi son zuciyarsu a alƙalancinsu suka tuɓe imam ali alaihissalam kamar yadda ake tsammanin zai faru wanda ya tabbatar da cewa ba su yi hukunci da alkur'ani da kuma sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa wanda aka sharɗanta masu tun farko ba sannan ba su gushe ba sai da suka samar da wata aƙida sabuwa wacce a ciki suke kafirta musulmi daga ciki har da shi amirul mu'minin alaihi da farko sun ƙi shiga kofa tare da amirul mu'minin alaihi a lokacin da suka dawo daga siffin sai da ya je da kansa ya yi jaye da su a cikin amintoci ya ƙure su sannan suka amince suka shiga birnin kufa amma tun da ba sa da gaskiya sun kuma tara jahilai suna yaudararsu suna ingiza mabiyansu ƙin amirul mominin alaihissalam da kuma sauran mominai, sannan daga ƙarshe suka tara mutane kusan dubu goma sha biyu a nehrawan suka kashe mutane ba tare da wani dalili ba kuma da alamun suna da wasu wa'anda suke aiki da mu'awiya tare da su don ko sun sani ko ba su sani ba suna taimakawa mu'awiya da abu sufiyan a adawar da suke wa imam ali alaihissalam da wasu muminai don haka abin da suke yi a cikin musulmi abu ne wanda yake karfafa mu'awiya kawai da kuma masu goyon bayansa sun kashe abdullahi dan habbabul ad sahabi manzan allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma matarsa ɗauke da tsohuwar ciki ba tare da wani dalili ba sun kashe wasu mata guda uku su ma ba tare da wani dalili ba a nan ne amirul mu'minin alaihi salam sai ya ga cewa sun fi mu'awiya hatsari sai ya karkatar da rundunarsa ta yakar mu'awiya a karo na biyu zuwa nahrawan inda ya yi magana mai kyau da su ya tauratar da su kurakuran su tun siffin har zuwa nahrawan din amma don al'amarin su babu hankali a cikinsa sai yaƙi da mutuwa kawai suke magana a kansu babu magana ta masu hankali daga wajensu sai suka farwa rundunar imam ali salam a nehrawan a nan ne ya ba su umarni suka kashe su gaba ɗaya ba wanda ya rage daga cikinsu mutum kusan dubu hudu sai mutum tara asali su mutum goma sha biyu ne a lokacin da imam salam ya yi musu magana a nehrawan bayan maganarsa mutum dubu takwas daga cikinsu suka tuba suka dawo cikin rundunar imam salam amma dubu hudu daga cikinsu sun ci gaba da batarsu da kuma jahilcinsu su ne aka kashe gaba ɗaya sai mutum tara kawai rage daga cikinsu sannan mun bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi maganar bayyanar hawarijawa kafin bayyanar su da kuma wasu daga cikin sifofinsu har ma wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna daga cikin wa'anda za su zama hawarijawan sai imam alayhi salam ya raba makamansu a cikin mayakansa da kuma dawakansu sannan sauran dukiyoyinsu kuma ya wa wa'anda za su gada daga cikin danginsu daga nan sai sojojinsa suka fara masa tawaye a don a lokacin yana son su wuce yakar muawiya ga baki ɗaya ne daga nehrawan tunda ainihin shi ya fito da su amma bayan yakin nehrawan sai gajiya ta bayyana a fili ga sojojin imam ali salam saboda yaƙi-yaƙin da suka yi a sifin ya sa an kashe da dama daga cikinsu daga nan sai sojojinsa sun zama ba sa son yaƙi to amma ya imam alayhi salam zai yi ga mu'awiya da abu sufiyan yana ƙara ƙarfi idan kuma ya dakatar da yaƙi to kuma mu'awiya zai zo ya mamaye ko ina watakila har zuwa kufin idan ya sami damar yin hakan daga ƙarshe dai ash'as ɗan kais alkindi ya fito fili ya faɗa amirul mu'minin salam yana cewa ya shugaban muminai korinmu sun ƙare takubbanmu sun rasa kaifinsu haka ma kawukan masunmu duk sun lalace ka koma da mu zuwa mazauninmu don mu sake tanadi mai kyau mai yiwuwa kuma shugaban muminai ya ƙara yawanmu ya mai gurbin wa'anda suka mutu daga cikinmu wannan zai fi dacewa da mu har zuwa ƙarshen maganarsa bayan wannan maganar sai wasu daga cikin sojoji imam ali salam suka ɗebi dare suka sulale suka ɓoye a cikin garuruwa da kuma ƙauyuka da suke kewaye da nerawan a lokacin daga nan imam salam ya tabbatar da cewa sun fice daga ikonsa ba kuma abin da zai yi da su don haka ya ga ba makawa sai ya koma kofa sai kawai ya jagoranci sauran suka koma kofa kuma tun daga lokacin imam salam ya kasa samun kan sojojinsa don yaƙar muawiya da abu sufyan ya kira su a hudubobinsa a masallacin kufa ya kira su a bayyane a keɓe a ɓoye ɗaɗɗaiku da kuma jama'a ba wanda ya ansa sai wa'anda ba za a rasa ba wanda ba zai iya fita yaƙi da su ba don ƙarancinsu sannan babban dalilin da ya sa imam salam bai da wa'anda za su ansa kiransa na fitan yaƙi shi ne ya rasa mafi yawan sahabbansa masu ikhlasi wanda suka san matsayinsa kuma ba sa saba masa a cikin umarninsa a yaƙe-yaƙen jamal da siffin da kuma nairawan manya-manyan sahabban manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wa'anda su ne musulunci ya kafu a zamani manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da su cikin muhajirun da ansar wa'anda suka yi shahada a wa'annan yaƙe-yaƙe guda uku da suna nan da ransu da sojojinsa ba za su kasance kamar haka ba imam alayhi salam ya yi bakin cikin rabuwa da wa'annan sabansa wanda suka yi shahada ya yi kukan rashin su a wurare da dama yakan kuma bayyana haka a fili daga ciki wata rana ya hau kan mimbari yana hudu ba sai ya ambace su yana cewa me ya cutar da 'yan uwanmu wa'anda aka zubar da jininsu a siffin duk da cewa ba sa raye a yanzu sun yi haƙuri ne da ci da sha gurɓatacce hakika sun riski Allah ya cika musu ladarsu ya kuma sanya su a gidan aminci bayan tsoro a duniya ina yan uwanmu wa'anda suka kama hanya kuma suka wuce kan gaskiya ina ammar ina ɗan attayihan ina zuf shahadataini ina masu kama da su daga cikin yan uwanmu wa'anda suka ƙulla alkawali kan mutuwa a tafarkin Allah sannan ya sanya hannunsa a kan goshinsa yana ta kuka imam salam ya yi bakin ciki sosai a kan rashin wa'annan sabansa wasu daga cikinsu sabon manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ne wa'anda suka kasance masana alkur'ani mai girma wa'anda kuma suka aikata abin da ke cikinsa suna biyayya a gare shi ba sa saba masa kamar yadda kamar yadda suka sani a addinin musulunci wa'annan sahabbansa da ya ambata suna daga cikin wa'anda suka gabatar da rayukansu a wa'annan yaƙe-yaƙe don ɗaukaka gaskiya a kan ƙarya kamar yadda kuka sani an kashe mutane da dama a yaƙin jamal da siffin amma nairawan mutum tara ne kacal aka kashe a jamal da siffin an kashe dubban musulmi a ɓangarorin biyu malaman tarihi su yi ta saɓani kan adadin mayakan imam ali salam a yaƙe-yaƙen jamal da siffin da suka rasa rayukansu ko suka yi shahada amma an kashe dubban musulmi a ɓangarorin biyu daga cikin wa'anda imam ali salam ya ambata a cikin wa'anda suka yi shahada akwai amar dan yasir wanda yake dan shekara 90 a duniya a lokacin da aka kashe shi a yaƙin siffin ya musulunta tun farkon bayyanar addinin musulunci a makka ya halarci dukkanin yaƙe-yaƙe tare da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sannan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa dangane da shi cewa azzalumar runduna ce za ta kashe ammar sai gashi an kashe shi a hannun sojojin muawiya wanda ya tabbatar da gaskiyar imam ali alaihi salam wanda ya kashe shi yana cikin sojojin muawiya kuma ana kiransa abul ghadiya gazu shahadatai ne sunansa huzaima ɗan thabit al-ansari shi ma ya halarci dukkanin yaƙe-yaƙen farko musulunci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa shi ma an kashe shi a yaƙin siffin an ce a lokacin da ya ji labarin cewa an kashe ammar a yaƙin siffin sai ya ce ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wa yana cewa azzaluwar runduna ce za ta kashe ammar don haka ya kara tabbatar da cewa suna kan gaskiya a goyon bayan imam ali alaihi da suke yi a sifin. sai kawai ya zare takobinsa ya shiga bai sake fita ba har aka kashe shi don haka imam ali salam ya rasa masoya da dama a yaƙe-yaƙen jabal da constantine da an da a nan da ransu da bai fuskanci rashin biyayya da sauran mutanen kufa suka nuna masa ba rashin wa'annan sahabbansa ba. to masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sharhin Nahajul Balaga. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirya na sharhin Nahajul Balaga wanda ke kawo muku darussa daga cikin wannan littafi da ya kunshi kalamai da wadubobi na Imam Aliyu alaihi salam wanda jagoran harkar musulunci a Najeriya Sheikh Ibrahim Azizzaki ke fitar mana da darussa daga cikin waɗannan kalamai masu daraja da za su amfanar da mu baki ɗaya sai a kasance tare da mu. har ila yau dai sheikh azazzaki yana cikin bayani ne kan kalaman amir mumunina alaihi salam dangane da aiko annabawa da Allah ya yi ga bayansa. a cikin bayanin da amil muminin Salaam ya yi kan wannan batu ya bayyana annabawa a matsayin fiyayyu daga cikin talikai ma'ana mutane ne amma waɗanda allah ya zaɓa kuma fifita su saboda cancantar su da haka domin kuwa Allah baya aiko wani annabi a cikin wata al'umma sai wanda ya kasance mafifici ta dukkan fuskoki da hakan ya haɗa kyawawan halaye da nisantar da aikata munanan ayyuka waɗanda al'umma suke aikatawa wanda hakan ne ya sanya mutane sukan yi shaida kyawawa ga annabawa tun kafin aiko su amma bayan an su ne mutane kan samu canjin ra'ayi dangane da su wasu su yi imani da su waɗanda a mafi yawancin lokuta su ne masu ƙaranci sauran mutane kuma su ƙaryata su kafurce da saƙonsu malam zai ci gaba da bayani daga inda ya tsaya. Wasallallahu ala sayyidina wa nabiyina wa habibi kulubina wa shafi'i zunubina Abul Qasim Mustafa Muhammad wa ala ali tayyibina tahirina al-ma'sumin sima baqiyat Allah ardi sahib al-asr wa zaman aw ahmalahu fida. To muna nan dai a ginshiƙi na uku na shikashikan imani. wanda ke shi ne nubuwa to a baya mun ɗauko bayanai dangane da hikimar aiko annabawa wadda kamar yadda ke hajjul balaga to akwai wani janibi dangane da su annabawan su annabawa mutane ne amma ba kamar sauran ko in su irin mutane ba saboda su ne wa'anda Allah ta'ala ya fifita ya ba su amanan aiko da sako saboda haka ya ahala su ga aikin da ya zaɓe su domin su yi don haka sun bambanta da sauran mutane ta janibobi daban-daban za mu ɗauki wani janibi wanda amirin ya ƙarfafa shi ana a cikin huduba ta 93 na nahajul balaga amirul ne ya cewa fastawda'ahum fi afdal mustauda wa aqarrahum fi khayr mustaqar تناسختهم كرائم الأصلاب إلى مطهرات الأرحام كلما مضى منهم minhum قام kama minhum bidinillahi halaf. ma'ana fastawda'ahum fi afdari mustauda ya ajiye su a mafificin ma'ajiya ma'anan ma'ajiya a shi shine tsatso na ubanni wato kowane uba ah, wanda ya haifi annabi ya kasance fiyayyen uba ne wa qarrahum fi khair mustaqar ya kuma tabbatar da su a mafificin matabbata ma'ana matabbata anan shine mahaifa wato kuma in ya ciro daga tsatso zuwa mahaifa zai kasance daga mafificin tsatso ne ya zuwa mafi alkhairin mahaifa tanasahathum kara'imul aslabi ma'anan tanasahathum tanaqalathum kara'imul aslabi mafi karimcin tsatso kenan wato tsatso eh, shine ta hanyar uba kenan mafi karimcin ma'ana ubanni ila abaharatil arham ya zuwa mafi tsarkakan mahaifu wato wannan kamar bayanin baya ne wato ana ciran su daga uba zuwa uwa sai su fito wato ainihin daga tsatson uba a kai ga mahaifan uwa sannan kuma annabi ya fito to haka nan tun dama can akwai eh, hasken su wanda ke ciruwa daga uba zuwa uwa a haifi wani sannan kuma daga gare shi ma zuwa wata uwa a haifi wani haka da har a zo ga kowane annabi to kowanne daga cikin waɗannan adamawan ya fito ne daga uba karimi daga kuma uwa tsatsarka ma maza minhum salafun kama minhum bidinillahi khalaf duk lokacin da magabata suka shuɗe daga cikinsu to magada sai su tsaya da addinin Allah daga cikinsu wato lokacin da suka wuce sai a sami magada ba a samun wani lokaci da za a samu babu hujjan Allah kenan a doron ƙasa to don dangane da wannan ne za mu so mu ƙara 'yan bayanai wato don a fahimci abin da amirin yake nufi sosai a cikin ma'anar huduba ta amin muminina dukkanin annabawa suna da nasaba mai tsarki ma'ana tun daga nasabar iyayensu har zuwa kansu mutane ne salihai kamar yadda yake ga nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga malam da ci gaba bayanin batun cewa ta nasu imar asala aslab ɗin ko kuma batun farko ma batun fassau da ahun fi abdad mustaza wa qarahum fi khair mustaqar yana nufin kenan ainihin ma'ajiyansu na tsatso da matabbatansu na mahaifau duk zaɓaɓɓu ne kamar Allah da Allah ta yake cewa cikin da ko da an shi a kun min nafsin wahidatin fa mustaqarrun wa mustawda wannan kalmar mustaƙar da mustawda ne amirul na alaihi salam nan yi amfani da wayannan kalmomin a cikin maganarsa mai hikima cewa ainihin daga matabbata ma'ajiya daga ma'ajiya zuwa matabbata kai ka ce ainihin an aje annabi ne a tsatson wani mutum sannan kuma daga tsatson na aka cire shi zuwa ga mahaifar wata tsatsar kan mace sai aka fito da shi haka ma iyayensa da suka gabata tun daga adamu har zuwa gare shi ta nasatu asla aslab ila mutahharatil arham wato ainihin suna ciruwa daga sulbi mai karimci ya zuwa rahim mai tsarki wato ma'anar tsarki anan tsarki daga zina wato kenan duk cikansu ya'yan aure ne aure kuma sahihi da kulli sahihi wato ma'ana kulli sahihi hatta auren ma dole zama aure ne wadda shari'a ta yarda da shi hatta bai sami wani abin da ya bata shi a lafazi ba ko aka yi ko taku da hucci ba ko kuma auren da yake sahihi a ganin al'adun wasu amma ɓatacce a shari'a musulunci ba a duk cikinsu 'ya'ya ne na aure sahihi irin na shari'a kamar yadda aka samu ruwaya ta hanyar ama suka roito cewa amirul mu'minin alaihi salam ya ce ya ji daga annabi rahama sallallahu alaihi wa yana cewa dangane da fassaran fadin Allah ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum manzo ya zo muku daga cikinku sai ya ce ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce ma'anan min anfusikum nasaban wa sihiran wa hasaba laysa fi abi fi abai min ladun adama safa wato min anfusikum kuma yana nufin ta fuskacin nasaba nasaba ta wajen uba ke da sikar ta wajen surukuta ke da kuma da hasab kuma ta wajen ɗaukaka kenan na girman gida ya ce laisa fi aba'i min ladun adama saba babu zina a cikin iyayena tun daga adam kullu na bi binika duk mu daga aure ne ha kuma suka ce roto kalbi yana cewa ka na nabi sallallahu alaihi wa alihi hamsu mi'ata um ya ce na rubuta uwaye jami'in uwaye a da hausa da iyaye da akan hada hada maza amma umma hata yana nufin uwaye mata in muna iya cewa ko uwanni don da iya da uwa kai nan ce duk mata ne kuma bahaushe in ya ce uwa kan mashi jam'i ya ce uwaye amma yana hada hada maza to anan da yana nufin jami'in uwanni kenan ya ce ya ji rubuta uwayen annabi ɗaya bayan ɗaya har uwa ɗari biyar ya ce fama wajattu hinna sabahan wala shay'an na kana a ahlul jahiliya ya ce ban sami ko ɗaya daga cikin sun sami zina tarciyin su ba to ai kowace kowace ainihin aure ta yi sahihi ba kuma wani abu na abin da aka san jahiliya suke akai wato kamar irin auren muharrama ko wani auren da bai cancanta bai sa shari'a duk aure ne ingantacce shi kalbe ke cewa shi ya bincike har uwa ɗari biyar na annabi sallallahu alaihi wa wannan akwai adurrun mansur da a shafa bita ribe hukukil mustafa na alqadi iyar wanda ka ce wannan an ruwaito ne ta hanyar amirul mu'minin ne daga annabi sallallahu alaihi wa alihi to kuma da yake lokaci yana hararan mu a gurguje za mu tsaya a nan sai idan a gaba za mu dora akan batun tsarkin asali na annabawa insha Allah wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina muhammadin wa alihi jalali يا ذا ya والإكرام jalali ذا الجلال ya يا jalali الجلال والإكرام to jama'a masu saurari da wannan sharhi akan kalaman amirul muminina alaihi salam daga sheikh ibrahim yakub ya jagoran haka musulunci a najeriya ne kawo karshen shirin na yau godiya ta musamman ga sheikh ibrahim yakub zazzaki a madadin waɗanda suka haɗa sautin shirin nake muku fatan alheri wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu duniyarmu a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro mu da haka mu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata wa'anda suka shafi siyasa tattalin arziki zamantakewa tsaro da sauransu inda muke masu ƙarin bayani sannan da ƙarshe mu ji ra'ayi masana gwargwadon lokacin da muke da shi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madala masu sauraro shirinmu na yau zai magana ne dangane da taron kasashen musulmi ta kungiyar oic na gaggawa wanda aka gudanar a birnin doha na kasar qatar a ranar litinin da ta gabata da jawabin bayan taro har ila yau da matsayin jamhuriyar musulunci ta iran dangane da jawabin bayan taron wanda ni tahir amin zan karanta a ranar litinin 15 ga watan satumban da muke ciki ne dai kungiyar kasashen musulmi ta oic ta gudanar da taron gaggawa a birnin doha na ƙasar qatar don tattauna dangane da hare-haren da hamshe kasar isra'ila ta kai akan shugabannin kungiyar hamas a birnin doha na ƙasar ta qatar a daidai lokacin da suke tattauna wata shawara ta tsagaita budewa juna wuta a gaza inda suka kashe mutane biyar amma ba su sami damar kashe shugabannin kungiyar ta hamas ba waɗannan hare-hare dai suna zuwa ne a daidai lokacin da benjamin netanyahu firaministan ƙasar isra'ila yake ba da sanarwar cewa a shirye yake ya kafa abin da ya kira isra'ila babba wanda ya hada da kasashen lebanon syria masar iraki saudiya da kuma wasu daga cikin kasashen laraba na yankin tekun farisa a taron na doha dai mafi yawan shugabannin kasashen kungiyar sun halarci taron sun kuma gabatar da jawabai sai dai sun sami bambance-bambance a ra'ayin yadda za su wa lamarin don haka bayan taron an fitar da jawabin bayan taro wanda ya tattauna sabanin da kasashen suka samu a lokacin taron don haka ne a ranar talata da ta gabata gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran ta bayyana wasu abubuwa wa'anda ba ta amince da su ba a jawabin bayan taro na musamman na kungiyar kasashen musulmi ta oic a birnin doha na ƙasar qatar a ranar litinin sannan ta ƙara tabbatar da goyon bayanta ga gwagwarmayar da falasinawa suke yi da hamfi ƙasar isra'ila don ƙwatar ƙasarsu da ta mamaye a cikin wani bayanin da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta fitar a ranar laraba jamhuriyar musulunci ta iran tana ƙara jaddada goyon bayanta ga al'ummar falastino kuma tana ƙara jaddada yin allah wade da kisan kiyashin da hamshin kasar isra'ila take kaiwa a kan gaza da kuma sauran yankunan falastinawa da ta mamaye kuma tana gode wa mutanen ƙasar iran dangane da goyon bayan da suke bawa falastinawa a gwagwarmayan da suke yi na tsawon shekaru kimani hamsin da suka gabata dangane da shawarorin da aka gabatar a taron kungiyar oic na doha kuma iran tana godiya ga kasashen musulmi da wa'anda ba musulmi ba wa'anda suka gabatar da shawarwari don warware rikicin falasɗinawa da amshi kasar isra'ila daga ciki hadda new york declaration ko kuma shelan birnin new york ta samar da kasashe biyu wanda kasashen saudiya da faransa suke jagoranta amma jimhuriyar musulunci ta iran tana ganin kafa ƙasashe biyu ba zai iya warware rikicin ba saboda da farko tana ganin gudanar da zaben raba gardama a ƙasar wanda zai hada da dukkanin falastinawa a ko'ina suke a ciki da wajen ƙasar falastino don su zaɓa wa kansu irin tsarin gwamnati da suke so su tafiyar da shi a tsarin demokradiyya iran tana ganin samar da ƙasar falastinu a dukkan fadin ƙasar ce take da dukkan birnin kudus a matsayin babban birninta ita ce mafita cikakken bayanin wa'annan al'amura suna cikin bayanai wanda ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta bayyana kamar haka jamhuriyar musulunci ta iran tana ganin samar da mafita ga rikicin falastinawa da kuma yahudawan sahiyoniya 'yan mamaya ita ce kafa ƙasar falastinu mai faɗi daga tekun mediterranean zuwa kogin jordan kuma su bi tsarin demokradiyya inda falastinawa waɗanda suke cikin ƙasarsu da kuma waɗanda suke wajen ƙasar za su haɗu su zaɓi irin tsarin da suke ganin ya dace da ƙasarsu jimura musulunci ta iran bata amince da samuwar hamji kasar isra'ila a matsayin ƙasa akan ƙasar falastino da ta mamaye ba don haka a bayanin da jumhuriyar musulunci ta iran ta fitar bayan bayanin bayan taro na kungiyar oic da farko tana mutunta jawabin bayan taron da kasashen larabawa da kuma musulmi suka fitar bayan tattaunawa kan batun hare-haren da Kasar isra'ila ta kai kan birnin doha na kasar qatar amma tawagar jumhuriyar musulunci ta iran tana son ta yi wannan ƙarin bayani dangane da matsayinta kan wasu al'amura da dama da suka zo cikin jawabin bayan taron da farko dai jumhuriyar musulunci ta iran tana jaddada goyon bayanta ga falasinawa a gugurman da suke da kasar isra'ila irin goyon bayan da babu ja da baya a kansa sannan tana ƙara yin allah wadai da hare-haren da hamshe kasar isra'ila take kaiwa kan falasinawa da kuma sauran ƙasashen larabawa a yankin goyon bayan jumhuriyar musulunci ta iran da mutanen kasar iran suke bawa falasinawa ba zai taɓa rauni ba har zuwa nasara idan allah ya yadda amma duk da haka akwai wasu al'amura wa'anda suka zo cikin wannan jawabin bayan taron wanda bata yadda da su ba ko kuma dai tana da wasu ra'ayi dangane da su daga ciki dangane da hanyar warware rikicin falasinawa da wa'anda suka mamaye ƙasarsu ƙasashe da dama sun bayyana ra'ayinsu daga ciki har da new york declaration ko kuma dai aiwatar da shirin ƙasashen biyu hanci kasar isra'ila da kuma falastinawa masu cin gashin kansu daura da juna da kuma shawarar ƙasashen larabawa dangane da rikicin gabas ta tsakiya da sauransu inda iran tana kara jaddada matsayinta na cewa shirin samar da ƙasashen biyu ba zai taɓa warware matsalar ba a ra'ayinta hanya tilo wacce ta dace da warware wannan matsalar ita ce wato kafa ƙasar falastinu guda wacce aka kafa ta ta hanyar referendum ko kuma zaɓen raba gardama wacce aka gudanar da ita daga tsarin demokuraɗiyya referendum wacce dukkanin falastinawa na ciki da wajen ƙasar suka amince da shi don haka tare da wannan ra'ayin kasar falasino mai babban birni a gabacin birnin kudus kawai na kan iyakar shekara 1967 ba ra'ayinta ba ne da kuma duk abin da yake dangantaka da wannan tunanin dangane da ra'ayin amincewa da samuwar hamji kasar isra'ila da ya zo a cikin wannan jawabin bayan taro iran ba ta amince da samuwar wata ƙasa mai suna isra'ila ba har ila ya juna musulunci ta iran tana ganin Falasɗinawa suna da haƙƙi kamar dukkan ƙasashen duniya masu 'yanci wanda kuma suke ƙaunar zaman lafiya su yi amfani da dukkanin hanyoyi da ya sawwaka a gare su don kwace ƙasarsu daga hannun 'yan mulkin mallaka wanda suka mamaye ta wannan kuwa duk tare da dirar mike da sojojin mamaya suke masu a kowace rana a ƙasar ta falastinu banda haka wajibi ne ga sauran ƙasashen duniya su tallafa wa falastinawa akan wannan al'amarin hatta bisa dokokin ƙasa da ƙasa hakan ya halatta sai dai duk taimakon da za a ba wa falasɗina to dole ne ya zama taimakon da falasɗinawan su da kansu suka amince da shi ne dangane da sanya amurka a matsayin mai shiga tsakani kuma don warware rikicin ƙasar falasɗinu iran ta yaba da irin kokarin da kasashen masar da qatar suka yi na samar da tsagaita buɗewa juna wuta don rage wahalhalun da falasɗinawa suke ciki tehran ta yi imani kan cewa amurka ce take goyon bayan kasar isra'ila akan duk ta'asan da sojojin yahudawan suke aikatawa kan falasɗinawa a tsarinta na harkokin waje da kuma a aikace tare da hakan jumhuriyar musulunci ta iran ta yi imani kan cewa amurka ba za ta taɓa zama mai shiga tsakani tare da kwatanta adalci da kuma rashin ɗaukar ɓangare a wannan rikicin ba tunda ta riƙa ta ɗauki ɓangare don haka muna fatan ofishin maga takardar taron ya yi la'akari da wa'annan al'amura wa'anda jumhuriyar musulunci ta iran ta ambata dangane da jawabin bayan taro na ƙasashen musulmi da aka gudanar a birnin doha na kasar qatar a ranar litinin 15 ga watan satumban shekara ta 2025 wa'annan su ne dai al'amura da jumhuriyar musulunci ta iran bata amince da su ba a cikin wannan jawabin bayan taro sannan kafin haka jumhuriyar musulunci ta iran ta bayyana wa'annan al'amura tun kimanin shekaru 50 da suka gabata inda bayan kafa jumhuriyar musulunci ta iran shekarar 1979 sai aka kori hamci kasar isra'ila daga teran sannan aka miƙa wa ƙungiyar plo wacce take wakiltar falastinawa gaba ɗaya a lokacin tsohon ofishin jakadanci mai kasar isra'ila da ke nan birnin tehran sannan tun lokacin ne dai jumhuriyar musulunci ta iran take tallafa Falasɗinawa da abubuwan da suke bukata gwargwadon abin da za ta iya jumhuriyar musulunci ta iran tana taimakawa ƙungiyoyin jihadin islami da hamas da horon soje da kuma tarbiyyantar da mayaka don kare kansu daga yahudawa 'yan mamaya har suka kai ga inda suka kai a hali yanzu har ila yau saboda wannan matsayin da jimurar musulunci ta iran ta ɗauka tun kimanin rabin karni da ya gabata to manya-manyan ƙasashen duniya sun takura mata har sukan faɗa mata da yaƙi a wani lokaci amurka ta yi ƙoƙarin kifar da jaririyar jimurar musulunci ta iran ita tare da sauran ƙawayenta sun ingiza saddam husaini na ƙasar iraki a lokacin wanda ya ɗora ƙasar iran yaƙi na tsawon shekaru takwas ba tare da samun nasara a kanta ba sannan an ɗora wa ƙasar takunkuman tattalin arziki mafi muni a tarihin wannan zamani saboda matsayinta a kan falastinu da kuma hamji ƙasar isra'ila amma sun kasa kaiwa ga manufofinsu har ila hamji ƙasar isra'ila tare da amurka a baya sun farwa ƙasar iran da yaƙi na tsawon kwanaki goma sha biyu ba tare da shi ma sun sami nasara a kanta ba yan ta'adda masu samun goyon bayan wa'annan kasashe sun kashe iraniyawa kimanin dubu saba'in a cikin wannan lokacin don haka da yardan allah sai falastinu ta sami 'yancin kanta daga hannun wa'anda suka mamaye ta kuma 'yan mulkin mallaka. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kide-kiden iraniyawa jama'a saurare assalamu alaikum barkan mu da haka da kuma saksawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa a yau shirin namu zai gawato muku mas'ud mirza haidar wani fece mawaki a nan ƙasar iran domin waƙe mu da irin waƙar da ya tsara kuma zai gabatar mana a cikin wannan shiri da zamu gabatar muku na kiɗa kiɗan iraniyawa to ba ta ba lokaci ba ku matso kusa da akwatunan rediyon ku domin jin cikakken waka da ya tsara mana ai saurare lafiya. thank you دل ها تو تو با حق و حق تو ما ذره تو خورشیدی ما قطره و دریا تو ما ذره تو خورشیدی ما قطره و دریا تو تشنه تو بارانی سرچشمه ایمانی هم آبد مهرابی ها تو تو با حق و حق با تو ما ذره تو خورشیدی ما قطره و دریا تو ما قطره و دریا تو ما قطره و دریا تو madalla mas'ud mirza haidari shi aka saurara a cikin wannan waka da gabatar mana da fatan masu sun amfana kuma ta kaitar da su kuma za a biyo mu a shafinmu na gaba ko kuma mu na gaba domin jin mu ɗauke da sabuwar wakar amma kafin nan a madadin waɗanda suka taimaka har shirin yan kammala ko jishi kamar haka ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya.